A Najeriya bangarorin nan guda biyu da ke rigima akan kasancewa 'yan majalisar dattawa da na wakilan Najeriya wato 'yan jam'iyyar CPC daga jihar Katsina bangaren Sanata Lado da bangaren Aminu Masari suna ci gaba da fafatawa akan neman kasancewa a majalisar bisa ga da umarnin da kotu ta yi inda ta ce wajibi ne a mayar da 'yan bangaren sanata lado ladodin don su suka cancanci su kasance a majalisa saɓani waɗanda suke maye da gurbin a yanzu kotun ɗaukaka ƙara dai ta taron najeriya ƙarƙashin jagorancin jimmy bada ita ce ta ba da hukuncin cewa 'yan bangaren ladon su ne ya cancanci su kasance a cikin majalisa amma dukkan yunkurin da suka yi na mai wannan gurbi nasu har yanzu shugabannin majalisar ta ƙasa ba su ba su dama ko hurumin yin hakan ba akan haka ne suka tattauna da manema labaru a abuja inda suka yanke shawarar cewa lallai za su gurfanar da shugaban majalisar dattawa ta najeriya david mark da takwaran shi na majalisar wakilan tarayyar najeriya aminu tambuwal a gaban kuliya domin su tume su akan rena umarnin kotu ga dai sanata ahmed sanisto daya da cikin yan majalisar guda goma da suka tattauna da manema labaru a abuja a yau domin karin bayani akan shawarar da suka yanke sun diba suka cewa abin da waccan kotun ta yi daidai ta ce mu koma kuma mu kwace kujerunmu kuma ta kori karar waɗannan abin da muka gaya mutane kenan karar waɗancan da su suka daga karar da kotun ƙasa ta bamu ta ce ba su daidai ba yanzu kun je majalisar ƙasa inda majalisar wakilai da ta dattawa ta kuma ba a ba ku izinin shiga ku zauna kujerunku ba kenan ko yaya eh mun je da muka samu jajimin ranar ɗaya ga wata na wannan watan na nuwamba ranar uku ga wata ranar litinin kenan mun je muka kai abin da ita oda din da kotu ta bada muka kai ma INEC muka kai masu majalisa dukansu da shugaban sanatoci da shi shugaban 'yan majalisa na kasa da kuma shi kilak na dukan gurin muka kai musu muka ce ga abin da kotu ta ce ta ce mu dawo bisa mu ranar talata muka koma mu muka gan shugaban sanatoci shi senate president da shi da mataimakan shi muka gansu muka ce ga hokot oda ko ta ce mu koma suka ce su ba su yadda fo sai dai ana ta bamu satifiket to kuma ko ta riga ta ce satifiket din da aka bamu na harko tunda muka zabe muka ci shine har yanzu babu wani satifiket wanda ya shi to amma su na cewa su wancan 'yan majalisar sun ɗaukaka ƙara ne a kotun koli shi ya sanya ba za a bari ku zauna ba sai in kotun koli ta yanke shawara ko hukunci akan wannan wannan abin da suka yi ba su bi oda ba dokar kasa na farko wanda ta sanya su kan shi national assembly din su majalisa suke zaune da kuma dokar kasa wadda ita ta sa aka yi zaɓe duka ba su bi ta ba sun karya ta ita doka da kotu ta ce in kotu ta yanke irin wannan ƙara da ta yanke mu ta ce abin da aikin da suka yi na farko ita inec su majalisa ba su daidai ba so mu ya kamata mu koma akwai abin da ita lo din kasar eh, ta ce dokar kasa ta ce mu mu koma muna zaune bisa kujera su su daga kara to yanzu wani mataki za ku dauka kenan yanzu matakin da muka dauka mun je insha Allah yau ko gobe za mu kai da ita eh, INEC eh, wannan na zaɓe alƙalin zaɓe INEC da su majalisa da shi clark na majalisa da shi shugaban sanata da shi shugaban majalisa ta wakilai za mu kai su kara kotu me yasa ba su abin da kotu ta ce ba kuma waɗannan mutanen su suka wannan suka wannan doka su ya kamata a ce suna bin doka su suka karya doka in waɗannan manyan kamar na shi sanar president shi ne na uku a ƙasa daga shugaban ƙasa mataimakin shugaban ƙasa sai shi shi ma speaker shi ne na hudu a ƙasa amma suke karya dokar da ƙasa ta sa. Sanata ahmed Sani Sto kenan ɗaya da cikin 'yan majalisar da ke ɓangaren Sanata Lado a CPC da ke neman su maye gurbin wa'yancan guda goma da ke kujerun majalisar ƙasa da ta dattawa da ta wakilai a tattaunawa da na da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.